sabbin hafsoshin tsaron najeriya da bola ahmad tinubu yana da hari da takaitaccen tarihinsu wannan shine ruhu rubadu wanda aka nada national security advisor nsa mai ba da shawara kan harkokin tsaron najeriya asalinsa dai ya kasance tsohon dan sanda ne kuma tsohon shugaban hukumar efcc ta najeriya wane ne nuhu rubadu shekarunsa nawa a ina aka haife shi nur Bado an haife shi na shekarar alif 1960 a cikin garin Yola da ke jihar Adamawa a Najeriya. Sannan ya kasance ɗan takarar gwamnar jihar Adamawa a zaben 2023 karkashin jam'iyyar APC sai dai bai yi nasara ba na wuce primary election yayin da Binan ta yi nasarar kayar da shi. sannan a 19 ga watan juni shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da shi matsayin mai ba da shawara a fannin tsaron Najeriya. CG Musa. Asalin cikakken sunansa dai shine Christopher Gwabin Musa kuma mahaife shi ne a jihar Sokoto amma asalin iyayensa sun kasance 'yan asalin jihar Kaduna ne a ƙaramar hukumar zangon Kataf. Kuma an haife shi ne a 25 ga watan Disamba shekarar 1967 a cikin garin Sokoto. kuma ya karatun sa ne tun daga matakin primary school har zuwa secondary school duk a jihar Sokoto kafin daga bisani ya koma zuwa asalin jihar Kaduna inda nan ne asalin mahaifar iyayensa. sannan a 19 ga watan junne shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya naɗa shi matsayin shugaban jami'an tsaron najeriya baki daya wato chief of defense staff sannan kafin na dashi matsayin ya kasance major general a hukumar sojojin najeriya kuma ya jagoranci ƙungiyoyi da dama kamar su operation haɗin kai da dai sauransu ta lagbaja chief of army staff asalin cikakken sunansa shine tawirit abiodun lagbaja kuma ya kasance mai mukamin major general a hukumar sojojin najeriya tun kafin na dashi matsayin asalin kuma ya kasance ɗan ƙabilar Yarbawa ne kuma musulmi. Sannan a 19 ga watan juni shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana da shi matsayin shugaban sojojin ƙasar Najeriya baki daya Chief of Army Staff wato sojojin da ke ƙasa. ei ogalla cibom na staff asalin cikakken sunansa dai shine emmanuel ikechukwu ogalla kuma an haife shi ne a shekarar 1968 20 ga watan disamba a wunfu karamar hukumar eze north da ke jihar enugu a Najeriya. kuma ya karatunsa ne na matakin babbar makaranta A NDA, bangaren sojojin ruwa sannan ya kasance ɗalibi mafi a tsaka a shekarar da suka gama sannan abin da ya karanta shine lissafi wato Mas. kuma a shekarar 2023 ne 19 ga watan jun shi ma shugaban Zira bola ahmed tinubu ya naɗa shugaban sojojin ruwan najeriya chief of naval staff sannan asalinsa ya kasance ɗan kabilar ibo ne kuma kristan ɗan asalin kudancin najeriya sannan ya kasance mai matsayin rara admiral kafin naɗa shi shugaban sojojin ruwan na najeriya hb abubakar chibob yasta asalin cikakken sunansa dai shine hassan bala abubakar sannan an haife shi na a shekarar 1970 a ilabun ga watan septemba a karamar hukumar shanono da ke jihar kano a arewacin najeriya sannan a shekarar 2023 ne a 19 ga watan jun bola ahmad tinubu shi ma ya nada shugaban sojojin saman najeriya wato chief of air staff sannan kafin nada shi matsayin ya kasance mai matsayin bayis iya bayis marshal a hukumar sojojin saman najeriya dig kayode daga mutumin da ya maye gurbin alkali usman baba tsohon shugaban hukumar 'yan sandan Najeriya matsayin shugaban hukumar 'yan sanda na Najeriya a na riko. Egbeto kuma haife shi na a shekarar 1964 a hudu ga watan Septemba a ƙaramar hukumar Egbado South da ke jihar Ogun. Sannan kafin na shi matsayin ya kasance mai matsayin DIG a hukumar 'yan sandan Najeriya wato Liberty Inspector General of Police. sannan Kayode Egbetukun ya shiga aikin ɗan sanda a shekarar 1990 ne a uku ga watan Mac matsayin cadet asp wannan dai shi shine takaitaccen tarihi nasu kamar haka ku kasance da mu a tashar mu ta nw hausa tv